Masallacin dai wanda tun a tarihi jama'a suka tara su suka gina yana dab da gidan nan na kakakin majalisar wakilai da gyaran sa kan kimanin naira miliyan 600 ya haddasa tsige kakakin majalisa Patricia Ete har Allah ya karbi rayuwar dan majalisa Aminu Safana. Lokacin da Imam Ibrahim Awal Usama ke jawabi ya nuna rashin tabuka abun kirki na gwamnatin Buhari ga al'umma duk da ɗaukar jibgin alkawuran kamfen na inganta tsaro sama matasa aikin yi raya tattalin arziki da yaki da barayin biro. Ku je ku haɗi ma shugaban ƙasa mun zaɓe ka kai wakilinmu ne ka ji tsoron Allah ka yi adalci idan ba za ka iya ba ka sauka kawai wannan shi ne kawai in ba zai iya ba ya sauka wanda za su iya su zo su yi wannan kawai abin da ya kamata kenan Imam Usama ya ba da misali da rashin kammala gyaran hanyar Abuja zuwa Kano da ta taɓarɓarewar tsaro musamman ma a yankin arewa maso yamma. Wannan ya sa ɗan siyasar jihar Zamfara tsohon sanata Sa'idu ɗan Sadau ya kasa jurewa ya zo ya karɓi na'urar magana ya ce a yi wa gwamnatin shugaba Buhari adalci don ta ba da tallafi ko basuka ga jama'a da ba a taɓa yi ba a tarihi. hakan ya sa mutane fusata da buƙatar ya rufa musu baki inda shi kuma ya ce irin wannan bijirewa hatta annabawa an yi musu irinta. don suna ce ta annabawa in ana haɗa mutane gaskiya su kuwa wasu ma suka zagi annabawa wasu ma suka kashe annabawa saboda an haɗa musu gaskiya to in ma wani ya ɗauko gora ne ya buge dina ba idan ku ba na yi sunna annabawa masu wasu sunna kafirai a lokacin mamusa da Dan Sadau wanda duk da ɗan siyasa ne, kan karantar da littafin ahalari a ƙaramin masallacin Juma'a na anguwar da ke zon A. Imam Usama ya karbi abin magana inda ya jagoranci kaɗa ƙuri'ar dawowa daga rakiyar gwamnatin shugaba Buhari. Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce Allah ba in ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zabe ba wallahi ba za mu zabe ka ba saboda da muka zabe ka kai ba ka yi ba Anguwar Afade ta kasance da tsoffin 'yan majalisa da sabbi da kuma masu hannu da shuni tun sanadiyar neman tazarcin shugaba Obasanjo gabanin zaben 2007 ya sayarwa 'yan majalisar gidajen tamkar kyauta don neman amara masa baya lokacin Nasiru 'yan rufa'i ke ministan Abuja. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.